radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله Radio Hausa biyu VOH ke magana a cikin shirin sa rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan kamar da aka saba sai an fara da shirin nan na ko kun san. da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma biyar ga watan Maris na shekara ta 2023 wanda daidai da 22 ga watan sha'aban na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau kuma 15 ga watan maris na shekara ta 1989 aka kwato yankin taba wanda yake arewa maso gabacin masar bayan mamayar da isra'ila ta yi wa yankin na tsawon shekaru gwamnatin ta mamaye yankin hamadar sina da ke gabashin taba a lokacin yakin 1967 tare da sanya hannu kan yarjejeniyar camp david a cikin shekara ta 1987 gwamnatin tel aviv ta amince da mayar da sinai zuwa masar duk da cewa dai gwamnatin yahudawan isra'ilan ta kauracewa yankunan hamada amma ta ci gaba da mai muhimman yankuna musamman da yankin ba wanda yake arewacin mashigar tekun a gaba har sai da aka tilasta mata ta ja da baya a shekara ta 1989 bayan kwashe tsawon lokaci ana tattaunawa da kuma shan matsin lamba daga kasashen duniya masu kun san cewa shekaru 2067 da suka gabata a ranar 15 ga watan maris na shekara ta 44 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam aka kashe gaius lewis gaisar sarkin roma na farko a majalisar dattawa an haife shi a shekara ta 100 banda aka murkushe ta wayan spain kaisar ya nemi majalisar dattawa ta roma ta zaɓe shi a matsayin babban jami'in siyasa na roma bayan ƙin amincewa da hakan kaisar ya kafa ƙawance tare da pompey da kuma crassus inda ya mamaye ƙasar faranne wato faransa ta yau bayan wani ɗan lokaci crassus ya kashe pompey ya kuma karbi mulki da roma ya kuma shalanta kansa a matsayin sarkin roma da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 169 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 15 ga watan maris na shekara ta 1854 aka haifi emil adolf von bering fitaccen likitan jamus bayan kammala karatunsa dai ya ci gaba da bincikensa tare da louis pastor masanin kimiyyar faransanci a zamanin don ganowa da kuma rigakafin cututtuka kuma ya sami ci gaba mai kyau ta wannan fuska don haka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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirin da muke dauka da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanan labaran sakataren harkokin wasan amurka ya fara wani rangadi a afirka da za ta kai shi a kasashen habasha da kuma nijar an yi zanga-zangar neman a soke sarauta a ƙasar ingila yawan mutanen da suka mutu sanadiyar mahaukaciyar guguwar fari a ƙasar malawi sun kai ɗari da to yanzu ga cikakkun labaran a wani lokaci yau talata ne sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai isa kasar habasha a wani rangadi da zai kai shi kasashen afirka biyu a irin ziyarce-ziyarcen da manyan jami'an gwamnatin amurka ke yi a nahiyar habasha zai tattauna kan batun yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla tsakanin gwamnatin kasar da 'yan tawaye bayan yakin basasa na shekaru biyu bayan nan ne kuma mr blinken zai ziyarci niger inda ziyarar tasa a wannan kasa ta yammacin afirka za ta kasance ta farko da wani sakataren waje na amurka ya kai yaƙi da gungun masu ikirari da sunan jihadi a yankin na daga cikin ajandar ziyarar ta sakataren harkokin wajen amurka a niger rahotanni daga sudan na cewa 'yan sanda sun harba hayaki mai sa hawaye a wani yunkuri na hana masu zanga-zanga kaiwa ga fadar shugaban kasar garuruwan masu zanga-zanga ne suka fito kan tituna a birnin hartum ranar talata inda suka nufi fadar shugaban kasar inda suke tunawa da waɗanda aka kashe a boran ƙin jinin ci gaba da mulkin soji a kasar masu zanga-zangar da suka fito daga biranen omdurman arewacin hartum da kuma birnin hartum sun kuma sha alwashin ci gaba da boron har sai an mika mulki ga farar hula an soma zanga-zangar ne tun a watan disamba na shekarar 2018 wace ta haɗa kwararru daga kungiyoyin likitoci da 'yan jarida da lauyoyi da malamai da kuma injiniyoyi zanga-zangar ta kuma kara tsananta ne tun bayan da janar abdul alburhan al ya kwace mulki a shekarar 2021 kasashen jamhuriyar nijar da kuma benin sun kudura aniyar karfafa alakar da ke a tsakanin su a fagage da dama wannan bayanin na kunshe ne a sanarwar bayan ganawar da shugabannin kasashen biyu suka fitar yayin da yayin ziyarar aiki da shugaba muhammad bazum ya kai a kasar ta benin shugabannin kasashen sun tattauna a game da aikin shimfiɗa bututun mai da ya tashi daga nijar zuwa gabar ruwan kwatano da dai sauran batutuwa da suka shafi tattalin arziki da kuma zamantakewa ta tsakanin al'ummomin kasashen biyu bangarorin sun kuma jaddada yin aiki tare ta fuskar tsaro ta hanyar ayyukan soji na haɗin gwiwa a tsakanin su domin tunkarar kalubalen tsaro da ke addabar yankin a ɗaya bangaren kuma kasashen biyu sun nuna damuwa game da yakin rasha da ukraine wanda ya haifar da matsaloli na cimaka a duniya tare da mika bukata kasashen biyu su warware rikicin da ke tsakanin su ta hanyar tattaunawa to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran masu adawa da mulkin sarauta a ingila sun gudanar da zanga-zangar adawa da dangin sarauta a ranar commonwealth masu zanga-zangar waɗanda suka taru a gaban cocin westminster abbey da ke babban birnin london da sarkin ingila charles na uku ya halarta a daidai lokacin da ake bikin murnar zagawar ranar commonwealth sun gudanar da zanga-zangar neman a soke sarauta zanga-zangar da kungiyar da ke adawa da masarautu ta republic ta shirya sun rike alluna da ke dauke da kalaman dangin sarautar ingila masu nuna wariyar nolan fata karshen sarauta a kori dangin sarauta tare da da taken ba sarkinmu ba ne a malawi yawan mutanen da suka mutu na diyar makwacin guguwar freddy a kasar ya kai 190 ya zuwa ranar talata shugaban kasar lazarus shakwera ya ayyana matakin taɓaci a gundumomi goma da iftila'in ya fi shafa a yankin kudancin kasar sakataren shugaban kasar kolen zamba ta bayyana cewa gwamnati na kokarin kai kayan agaji ga waɗanda bala'in ya shafa ta kuma yi kira ga ƙungiyoyin agaji na cikin gida da na ƙasa da ƙasa da su tallafa wa ƙasar tuni aka dakatar da ayyukan ilimi da sirfiri a yankin hukumar kula da yanayi ta duniya ta sanar cewa guguwar freddy wacce aka samu a karan farko a watan da ya gabata kuma ta afkawa madagascar da mozambique kwanaki uku bayan haka na iya zama guguwa mafi daɗewa a tarihi to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumarila bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne a kan wani rahoto na bankin duniya dangane da hanyoyin da idan aka aiki da su za a magance talauci a jamhuriyar afirka ta tsakiya wacce ita ce farfado da noma da kiwo da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin wani rahoto na musamman da bankin duniya ya fitar dangane da yanayin talauci a cikin kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya ya bayyana cewa idan kasar za ta samar da sauyi a cikin yanayin noma to za a samu ci gaba ta fuskar tattalin arziki bankin duniyar ya kuma ce harkar noma ita ce fi ginshiki mai muhimmanci a wannan ƙasa ta afirka ta tsakiya da idan aka farfado da ita zai magance fatara da kuma bunƙasa tattalin arzikin al'ummar ƙasar saboda da harkar noma da kiwo take da tushe a wannan ƙasar kaso 75 na mutanen ƙasar maza da mata sun dogara ne da noma wajen tafiyar da rayuwarsu da samun kudaden shigan da suke rayuwa da su sai dai a cikin shekarun bayan nan an samu koma baya a harkar noma ɗin saboda rashin zuba hannun jari a ciki da kuma rashin sabunta yadda ake noma ɗin hakanan kuma babu kayan aiki da suka dace da girman yankunan da ake noma a cikinsu da akwai buƙatar a yi gagarumin sauyi a cikin ɓangarori daban-daban masu shigar juna da suka shafi harkar noma domin a samu sauƙin talaucin da ake fama da shi a wannan ƙasa daga cikin irin waɗannan matsalolin da ake fuskanta da akwai tashin farashin kayan abinci da farashin makamashi hakanan dokokin mallakar ƙasa da kayan aikin noma na zamani rashin samun tallafi na kuɗaɗe da manoma suke fama da shi yana daga cikin abubuwan da suke kawo cikas a yunkurin da ake na farfado da noma don haka da akwai buƙatar a kafa ƙananan bankuna da cibiyoyin ba da taimako na kuɗi ga manoma a cikin karkara musamman rashin kyawun hanyoyi wata matsala ce a gaban manoma domin isa kasuwannin da za su kai amfanin gonar da suka noma ko kuma su siyo abubuwan da suke bukatuwa da su don haka da akwai buƙatar a yi wa hanyoyin ƙasar kuskurima da ingata su wani daga cikin ƙalubalen da ake fuskanta a harkar noma a wannan ƙasa ta afirka ta tsakiya shine dokoki masu alaƙa da mallakar gonaki da ba a yi wa kuskurima ba tsofaffin dokoki ne da ba su sauƙaƙa yadda manoma za su iya mallakar noman ƙasa tasu ta kansu sai dai a cikin shekarun bana an kafa kwamiti a ƙarƙashin ma'aikatar aikin gona domin yi waɗannan dokokin ma wanda hakan yana kan turbar da ta dace to daga cikin ƙalubalen da ake fuskanta dai shine har yanzu ana yin noma ne da hannu wato ta hanyar salo irin na dauri adadin waɗanda suke amfani da motocin tantan ko kayan huda na zamani ba su wuce kaso ɗaya cikin ɗari na jumillar manoman da ake da su a wannan ƙasa baki ɗaya ba shi ma takin yana daga cikin ƙalubalen da ake fuskanta domin waɗanda suke amfani da shi 'yan kaɗan ne wato zakin zamani kenan amma mafi yawancin manoma suna amfani ne da abu mafi sauƙi da za su iya samu ya zama musu taki daga ciki hadda takin gargajiya da ake amfani da shi har ila wannan rahoton na bankin duniya ya ishara da muhimmancin kasantuwar matan kasar a cikin fagen noma da kaso 78 cikin ɗari na jumlar manoman kasar karfafa su ta hanyar taimaka musu da kayan aiki zai sa rayuwar iyali ta inganta sannan kuma rayuwar mazauna karkara ita ma za ta fito daga cikin yanayi na talauci to waɗannan dai matsaloli da muka ambata da kalubale ba su takaita ga ƙasa afirka ta tsakiya ba za a iya cewa sun shafi ƙasashe da dama nahiyar afirka wanda da akwai buƙatar a ɗauki matakan da suka dace domin ganin cewa an warware matsalolin da ake fuskanta to masu za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙwararre ne kafin mu karkare baki daya mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio slash www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Dari dum dum kulle ya Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma sai kiɗa kiɗan Iraniyawa. kiɗa kiɗan Iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi barin goma gefe in hada ku da muhammad mirzamani domin jin irin wakar da ya tsara mana da fatan masu saurare su kanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waƙa bakin mai ita ta fi daɗi barin hada ku da wannan mawaƙi domin jin yadda ya tsara waƙar ai saurare lafiya empezó madalla da muhammad mirzamani a cikin wannan waka da ka gabatar da fata masu amfana kuma sun ji daɗin wakar kuma anan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai a wata sadarwa za ku ji mu dauke da sabuwar wakar kuma za a ci gaba da bin bibiyar mu domin sauraron son shirya muke dauke da su a shafinmu na gizo wato www.tv2.ng. Dios to ci kuma sauraron mu da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. A wani lokaci yau talata ne sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai isa kasar Habasha a wani rangadi da zai kai shi kasashen Afirka biyu a irin ziyarce-ziyarcen da manyan jami'an gwamnatin Amurka ke yi a nahiyar. Habasha zai tattauna kan batun yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla tsakanin gwamnatin kasar da 'yan tawaye bayan yakin basasa na shekaru biyu. Bayan nan ne kuma Mr. Blinken zai ziyarci Niger. inda ziyarar tasa a wannan ƙasa ta yammacin afirka za ta kasance ta farko da wani sakataren waje na amurka ya kai yaƙi da gungun masu ikirari da sunan jihadi a yankin na daga cikin ajandar ziyarar ta sakataren harkokin wajen amurka a niger rahotanni daga sudan na cewa 'yan sanda sun harba hayaƙi mai sa hawaye a wani yunkuri na hana masu zanga-zanga kaiwa ga fadar shugaban ƙasar garuruwan masu zanga-zanga ne suka fito kan tituna a birnin hartum ranar talata inda suka nufi fadar shugaban ƙasar inda suke tunawa da waɗanda aka kashe a boran kin jinin ci gaba da mulkin soji a ƙasar masu zanga-zangar da suka fito daga biranen omdurman arewacin hartum da kuma birnin hartum sun kuma sha alwashin ci gaba da boran har sai an mika mulki ga farar hula an so zanga-zangar ne tun a watan disamba na shekarar 2018 wace ta haɗa ƙwararru daga ƙungiyoyin likitoci da 'yan jarida da lauyoyi da malamai da kuma injiniyoyi zanga-zangar ta kuma kara tsananta ne tun bayan da janar abdul fatah al-burhan ya kwace mulki a shekarar 2021 kasashen jamhuriyar nijar da kuma benin sun kudura aniyar karfafa alakar da ke a tsakanin su a fagage da dama wannan bayanin na kunshe ne a sanarwar bayan ganawar da shugabannin kasashen biyu suka fitar yayin ziyarar aiki da shugaba muhammad bazum ya kai a kasar ta benin to ina kuma da haka ne ma kawo karshen gaba ɗaya shirin namu na wannan lokacin sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na jagoran shirin ke cewa salam a huta lafiya thank you